binciken wanda aka gudanar a jihohi biyar daga cikin takwas na kasar ya gano cewa gwamnati da jami'an kiwon lafiyar al'umma kowa na da hannu wajen toye tafiyar wannan shiri da ke da manufar tallafawa talakawa malam abubakar mai yaƙi jami'i a ma'aikatar ƙididdigar jamhuriyar nijar ya yi ƙarin bayani abin da mun binciko yana da yawa in eh, an ɗauki kamar eh, ma'aikatan likita wurin da ake zuwa a nemi magani kyauta shi wannan neman magani kyauta dama yana da kundin tsari wanda shi likitoci dole ne su bi shi kenan in baka bi shi ba ka ka cikas a cikin wannan abu mun yi bincike akan shi mun samu bayani kuma za mu baya mutane shi kuma gwamnati lokacin da duka aka ba mutane magani kyauta daga bayan wani lokaci kaɗan ya kamata ya mayar da kuɗin ya biya likitoci don su samu su sai magani kuma aikin ya ci gaba eh to a nan da su likitocin da wajen gwamnati akwai wani yan magana da ya kamata nan mu tace ta tare da jama'a mu gani wani laihi ne ya kamata a gyara wani laihi ne ya kamata a shafe gaba ɗaya insha Allah ko shine rashin biya akai akai ko shine rabin a likitoci rashin bin tsarin dokar biya ba da magani a kyauta a cewar malam ibrahim sha'aibu na ma'aikatar kiwon lafiyar al'umma rashin fahimtar tsarin tafiyar wannan shiri daga bangaren al'umma na daga cikin dalilan da suka haddasa cikas wa dorewarsa kowa kowa akwai nashi lehi ga e jama'a ko kuma ga ma'aikata shi wannan siyasa ta eh, ba da maganin kyauta ina ji sai an ƙara sai mutane ko menene ta kumsa shine da aka iya eh, bincike hudu wasu bayanai na cewa bashin biliyan kusan dubu ishirin ne asibitoci ke bin gwamnati a matsayin kudaden magungunan da aka baiwa talakawa kyauta a karkashin wannan shiri yayin da a ɗaya gefe ake zargin wasu asibitoci da laifin rubuta farashin da ya zarta na magungunan da suke bayarwa a zahiri lamarin da ake ganin shine masababin tsayawar wannan shiri a galibin asibitoci mallakar gwamnati sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger shawararsu likitoci mu ɗauki shawararsu domin muna ganga wannan ciyon ya taba mu in muna ganga wannan ciyon ya taba mu idan muna ganga wannan ciyon ya taba mu idan muna